Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci, masana'antu da kuma tattalin arziki. Sunana Ramatu Garba Baba. A Najeriya a daidai lokacin da mutane ke janye 'ya'yansu daga karatu a ƙasashen waje saboda matsalar tattalin arziki da tsadar dalar Amurka. Sai gashi kwatsam babban bankin ƙasa CBN ya sanar da cewa ya umarci dukkan bankunan ƙasar da su sai da dalar Amurka kan farashin Naira 360 musamman ga masu buƙatar zuwa asibiti a ƙasashen ƙetare da waɗanda ke biya 'ya'yansu kuɗin makaranta a ƙasashen waje. da ma sauran 'yan kasuwa masu bukatar dalar. CBN ya ce zai baiwa bankuna dala kan farashin Naira 357. Su kuma kada su kuskura su sayar sama da Naira 360. Babban bankin Najeriya ya rage farashin dalar Amurka da a baya ake sayar wa mutane daga Naira 375 zuwa Naira 360. Babban bankin dai ya ɗau matakin ne na shiga kasuwar kudaden kasashen waje domin rage gibin da ke tsakaninta da kasuwar bayan fage. To don jin tasirin yin hakan, Mr. Isaac Okorafo, daraktan hulɗa da kafafen yada labarai na CBN, ya yi ƙarin haske. The secular that has gone out direct banks to sell the US dollar to customers who are seeking ya ce umarnin da aka baiwa bankuna shine su saida wa kwastomominsu dala amurka ga wanda ke bukata don fita kasashen waje kasuwanci ko tafiya don bukatun kai ko kuma fita don zuwa asibiti da ma biyan kuɗin makarantar yara a kasashen waje kan farashin canji da bai wuce naira ɗari uku da sittin kan kowane dala ɗaya ba kuma cbn za ta rika baiwa bankuna dala amurkan a naira bakwai, don haka suna da daman saidawa tsakanin 357 zuwa 360 amma kada su kuskura su wuce 360 wannan shine umarnin kuma an yi hakan ne ba don wani abu ba illa don a tabbatar da cewan duk masu buƙatar dalan na gaskiya ba su rasa ba kuma a ƙayyadajjen farashi haka zalika mahimmancin yin hakan shine zai kawar da duk wasu cikas da mutane mabukatan dalar ke fuskanta hakika hakan kuma zai kawo daidaito a kasuwar dala To bari mu waiwaya Bangaren masu sana'ar canji da suka tafka asarar kuɗi sanadiyar faduwar darajar dala bayan matakin babban bankin Najeriya CBN na sayar da dala kan Naira 381 ga kowace dala a makon jiya. To koya wannan canji ya zo wa masu harkar dala wato da Change a turance? Wakilin ma Abuja Muhammad Sani ya tattauna da wasu daga cikin 'yan canjin. Ga kuma Alhaji Ashafa Idris ɗan canji a unguwan Zamfo da ke Abuja. Alhamdulillah mu ne ma kusan aka taimaka akan wannan al'amari na kasuwanci saboda mu da 'yan bankuna dan wane da dan kane ko dan juma da dan jummai muna neman su su ma kuma suna neman mutum da fuska ne na banki harka ne na kasuwanci dama kuma abin da ita godin tarayya ta akan wannan tsakani da Allah mun ji daɗi ɗari bisa ɗari saboda dan karamin dan kasuwa zai iya zuwa yi canjin dala saboda ta canza je siyo kayayyakin nan ya zo sayar mutanen ƙasa akan sauki to kaga duk mutumin kirki zai so wannan faduwar kaya da yake wanda naira mu ta yi daraja Shi ma dai Alhaji Babangida Tabakwa Itas, wanda ɗan canji ne, ya shaida cewar a gaskiya ya zo mana daɗi domin abin da yasa duk abin da mutum zai samu sauki a shi kake so domin an ce ka so ma dan uwanka abin da kake so mu kanka haka duk abin da za samu sauki a shi muke so so don haka mun yi farin ciki da wannan sai dai kuma akwai dan wani abu kaɗan domin yanzu ba kowa ne zai je bankin fasa bashi dala ba ka'idodin da zaka cika a baka dalar shine ma matsalar da a ce kowa ya je za a bashi dala ai da abin mu kan gaskiya tabarkalla wallahi da ya daɗi To daga bangaren ci gaban ƙasa kuma har ila wakilinmu muhammad sani ya tuntubi malam ishaq malam yahya ƙwararre kan harkar tattalin arziki inda ya bayyana yadda yake kallon abin da cewa To ba girin-girin ba ta yi mai. Daga dukkan alamu mutane za su raja'a a kan abin da aka yi saboda in har an tsaya sosai akan haka ɗin to mutane za su ɗan sake dama kacokan tsayi da za a tsaya a ce an samu abu guda sannan kuma in har ba za ta yi tangal-tangal ba ta kai wani wuri wanda ba za a iya sanin ko gobe ana kila wakala a kai da ba za ka samu a Legas a ce an ce maka naira ɗari biyar abuja naira ɗari shida a'a an dawo nan naira ɗari hudu a'a can ɗari biyar ah, hada-hada hannu canjin hannu zuwa kuɗi da sauransu su ba zai bari a aje kuɗin ba saboda haka iyaye za su samu wannan abun masu tafiya waje don wa'insu abubuwa za su samu za a zamana ana walwala cikin abubuwan so ba za a samu matsala ba da zai tashi ya sauko idan har gwamnati ta tsaya ka cokan abin da ta ambata. Wato in na fahimce ka tsari ko kuma mataki na a hukumance ya iya sai sa mutane su yi hada-hadan kasuwanci ba tare da fargaba ba kenan wanda zai sa hada-hadan ya karu? ne eh, dama kowane kila wakala yakan kawo ajiya ko kuma ka fitar don kana ganin ka samu wani abu to lallai in aka ce gashi ka cokan can an san ta fari ne nan fari ne babu waki an fi raja'a akan a haka ɗin sai a tafi gaba ɗaya kowa ya san cewa bai ɗaya ne fi sabilillahi in ka duba hanyar mu da kwalta da motoci da jirgin sama da kayan da muke sawa da abubuwa da muke amfani da su a ofisoshin mu gaba daya a gwamnati ko kuma masu zaman kansu gaba daya dala ce saboda haka Najeriya gaba daya ba ta da abin da za ta rike dala ta tafi gaba ko kuma ta yi tangal-tangal sai in gwamnati ta yi ambato irin wannan wanda ake kira fixed regime wanda shine za a tugace cewa lallai wannan abin ga abin da ya tsaya ga yadda ya tsaya saboda babu wani abu da zai hana dala ko ta kai dubu ɗaya ko dubu biyu babu babu abin da muke saidawa babu kere-kere babu komai saboda haka ita ce kawai wannan maganar na ambaton cewa gwamnati ta ce a yi kaza kada a yi kaza shi kenan karfin kenan saboda haka iyakar abin da gwamnati za ta iya faɗi kenan ko kuma ta yi ta agaza ma mutane a ga cewa an samu abubuwa na bai ɗaya. To yanzu shirin zai da zango a jihar Kano da ke arewacin Najeriya inda za mu mai da hankali kan sana'ar yin biredi. Za a iya cewa biredi abinci ne mafi sauƙin karin kumallo ga galibin iyalai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa. To lura da hakan ya sa muka tashi wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago don lalubo mana yadda ake wannan sana'a inda ya tattake zuwa wani gidan biredi da ke garin Tamburawa a wajen birnin Kano. Za mu so jin yadda ake shiga da biredin kasuwa don amfanin mabukata daga bakin Umaru Kwayo. Biredin ai na kai wurare da yawa. Yanzu dai kaga zan fita ne wajen Hadeja. zan yanke da nan kafin na ƙara sanan bauchi biredin nawa ya kare kuma masu bukatar biredin suna da yawa don biredin na kai shi gurare da yawa daga nan har Nijar ana daukan biredi kama na dubu dari da hamsin na dubu dari da sittin to amma baya isa ta saboda kwastomomin da suke bukatar biredin saboda a kowane lokaci akwai masu shayin da muke zuwa wurin su idan aka zo aka tarba biredin wani ba zai cinikin shayin ba. To don jin irin yadda sana'ar ta gasa biredin ke samar da ayyukan yi ga jama'a mun ji daga wani mai gidan biredi da ya kwashe sama da shekaru talatin a sana'ar wato alhaji dan ladi baba na ce take taimakawa matasa saboda ka gani yana takaice ina da ma'aikaci sama da mutum ɗari uku wanda suke min aikin biredi ga matasan mu babu aikin yi ko ina da ina yanzu kamar gidan biredi ka gani ba mai kuɗi ne ba yanzu haka zaka shaƙe ni in fito maka da naira miliyan ɗaya ba zan iya fito maka ita ba to amma me ko lokaci gani ake nemi cikakken mai arziki ne yanzu na biredi he ka tana sana'a sama da ɗari baka samu sana'a bread wanda mutane suke cin a ta suke cin abinci a kanta ba tun da kan so fulawa dan ka so fulawa idan ka so kamar trailer da sama da mutum a hira za su loda sauki a motar su kawo a gidan biredin masu yin aikin biredin za ka samu kawon mutum a hirin ko talatin masu kuma kula da biredin su ɗaɗɗaure su raba su babbiya kowa da kowa kamar azukan manaja za ka samu kusan mutum goma masu tallan biredin akalla ka sara ka same mu da kusan mutum ɗari su kansu matan lamurinin suna da yara a ƙauyuka da kuma masu shayin idan ka fara wannan ɗorin ɗorin ɗorin za ga mutane masu ɗimbin yawa ne suke cin abinci akan wannan harkar. Madalla, to masu saurare duka-duka a nan shirin zai dasa aya sai kuma mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka hada da muhammad sani da Abubakar isa dan dago da suka taimaka kwarai wajen hada wannan shirin sai kuma jami'in da ya sada da ku hassan al-hassan sulaja ni ramatu garba baba da na gabatar da shirin ke muku fatan alheri mu huta lafiya